أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب وهادم الأحزاب الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا حدوق وتر رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu 1430 da dari hudu da da talatin ainihin wato takwas an ya hudu ga wata ne hudu ne ko an gane yayin da ya daidai da wato ashirin talatin ne ko talatin ga watan biyar shekara dubu biyu da goma sha bakwai a wannan sha takwas ko shekara dubu biyu da goma sha bakwai a wannan masallaci na mus'ab bin umair a cikin wannan gari na ainihin wato sakkwato a wannan layi na samarot gidan wato alhaji bello gwiwa inda muke gabatar da tafsiri bayan sallar la'asar Allah kaɗai nake roƙo kada Allah ya sa abin da muke karantawa ya zama musifa a kanmu wannan mun fara da suratul fatiha jiya da haka insha Allah alaran ma zai sake karantawa daga farko sai mu ci gaba bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم kamar yadda muka faɗa jiya muka ce fatiha ita ce ummul kitab ko ummul qur'an abin da ta fara da shi shine alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai wannan kalma ta alhamdu wato masdarun ne na wato hamida ya hamadu alhamdu shine masdarin wanda masdarin alhamdu suma'i ne larabawa duk da sukan dora masdari na fi'ili wanda yake sulasi ne su auna shi su ce kaza ne in yazo yana nuni akan kaza kaza ne amma dai sun yadda cewa alfi'il sulasi almujarrad mafi yawanci masadirin su suma'i ne yadda aka ji larabawa sun faɗa haka ake faɗa amma in ya wuce alfi'il sulasi almujarrad ya koma mazidun tun daga wato wanda ake ƙara masa harafi ɗaya ɗaya kaman fa'ala da fa'ala da af'ala irin su tafa'ala da tafa'ala da istafa'ala da infa'ala da makamantansu dukka ma'aunin yana zuwa ne wato kiyasi ne aunawa ake to shi yasa yayin da hamida ya hamadu ya zamanto alhamdu shine masdarin wanda yana wato babin fariha ya farahu farhan ma'aunansa fa'ila ya fa'alu wato fa'alin kaman sami'a yasma'u akan ce sam'an kaman fahima ya fahamu akan ce fahaman ina fatar an fahimta to don haka sai wannan kalma ta fara da alhamdu wannan alifun da lamun ɗin da ke ciki suna kiransa listigiraqil jinsi ta ƙunshi kowane irin wato yabo wanda ya shafi Allah subhanahu ta'ala. daga lokacin da mutum zai fara karatun ƙur'ani zai fara karanta suratul Fatiha daga wannan kalma ta alhamdulillahi rabbil alamin in dai ka san abin da kake karantawa to duk wata sifa ta kamala ka tabbatar wa Allah ita kuma duk wata sifa ta nakasu ka kore ma Allah subhanahu wata'ala shi yasa malamai suke cewa idan an ce alhamdu shine wasful mahmudi ka siffanta wanda kake yabo bil kamali cewa ya cika ma'al mahabbati tare da kuma sansa wata azim sannan da kuma girmama shi sannan Allah subhanahu wata'ala yana da alkamalin zati zatin Allah subhanahu wata'ala cikakke ne ba shi da naƙasu sannan yana da ainihin wato a alwasfi wato sifar Allah subhanahu wata'ala tana cike da kamala babu na kasa a ciki sannan Allah subhanahu wata'ala wal fi'li duk wani aiki da Allah madaukakin sarki yake babu aikin da yake akwai na ƙasa da haka sai ya zama to fa huwa kamilun fi zati Allah ta'ala ya cika a zatin sa babu na ƙasa sannan kamilun ne fi sifati duk wata sifa ta Allah ta cika babu na ƙasa tattare da ita sannan Allah kamilun ne fi af'ali babu aikin da Allah yake wanda zaka ga akwai na ƙasa a ciki amma aikin da ni da wancan da wancan suke da kowa yake wallahi sai ka samu akwai na ƙasa a ciki yanzu daga lokacin da aka yi duniya zuwa yanzu babu wanda zai faɗa maka duniya shekarar ta nawa da Allah subhanahu wata'ala ya tashi ka ɗauki abu kwaya ɗaya ƙwallon ƙwal shine rana da ya rana tun da ka taso ba ka taɓa ji an ce ba za a ji a nemo wasu ƙwararri injiniyoyi ba ana sanar da duniya kowa ya tanadin haske na wata ɗaya duniya za ta shiga matsala a tanadi haske ka taɓa ji ba ka taɓa ji ba saboda wannan ranar sun Allahi ladhi na kulle shi'in sana'a ce ta Allah wanda duk abin da zai yi siya itqanasa shi yasa ka ga Allah bai yin abu a ce wai saboda tsawar na zamani ana buƙatar a modernizin din shi ba a yi yanzu motar da aka fara yi a duniya ta farko da za a ɗauko ta ajiye ta a nan gurin wani in ya fara dariya sai ya hawaye saboda an girme ce ba ka bari an tsere mata an mata gaba shi yasa lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya tashi annabi Musa da Haruna ya ce su je wajen Fir'auna su masa wa'azi da suka je bayan sun masa wa'azi inna na uhiya ilaina anna al'azaba ala man wata wa duk da aka gama sai fir'auna ya ce fa man kuma ya musa wayannan Allah da kake ta bayani ya aiko ku ya muku wahayi in ma ba a yadda ba waye ma shi tukunna annabi Musa sai yace rabbuna allazi a'ata kulla shay'in khalqahu thumma hada ubangiji na shine wanda ya halicci kowane irin abu kuma ya dora shi akan shiriyar da ya kamata a dora shi to yanzu da Allah subhanahu wata'ala ya ɗan adam da ba wata majalisa ba ce ta zauna ta ga ya kamata a yi dan adam haka yadda ka ganshi haka ya kamata a yi shi da yanzu za a ɗauki wani anan gurin a ce to ido biyu da kake da shi ya kamata a ƙara biyu ya zamantu akwai safiya ko da na asali sun samu matsala kamar mota a ce a ƙara maka ƙafa biyu su zama hudu da na asali sun samu matsala sannan a ƙara maka hannu biyu su zama hudu da yanzu yadda ake karatun nan wani zai zo ya sallama ya ce jama'a assalamu alaikum ya shigo a gaishe da ido hudu hannu hudu ƙafa hudu ka gani nan gurin ba gurin fita wala wani zaka san sanin ta ina ya samu hanya ta nan ya fita sai da ka ji shi a gidan rediyo ana gidan shi kana ka gan shi yace wallahi tallahi na gan shi hannu hudu ne da shi ido saboda wanda za su kawo wannan shawarar cewa a ƙara din ba sana'a bace ta Allah subhanahu wata'ala da ya zamanto atqana kulli shi amma Allah da yake itiqanin aikin sa da kyau idan zai yi shi yadda ɗan adam ka gan shi a haka haka ya kamata a yi shi shi ya sa yanzu kowannen ma'anan daga tasowarsa zuwa yanzu babu wanda zai iya kirga takalmi no kafarsa ta kashi ko akwai kuma ka ɗauko takalmin da kake sawa da kafarka ka haɗa su za ka ga wani takalmin sai an haɗa shi da katako katako ƙarfe ƙarfe ake yin takalmin amma idan ka sa a hankali a hankali kafar ce take cinyewa ta bar takalmin ko takalmin ne yake cinyewa ya bar kafar takalmin me yasa saboda ita wannan kafar sana'a ce ta sun Allah alladhi atqana kulli shay sana'a ce ta Allah duk abin da zai idan zai yi shi Allah subhanahu wata'ala yakin itiqanin sa da kyau to shi yasa zamu ga rana tun da ta fara fitowa yau babu wanda ya san shekara nawa babu wanda ya taba jin an ce to za a dibo wasu ma'aikata za su hausa masu gyara ta saboda ta samu matsala ba za ka taɓa ji ba to shi yasa ɗan adam kaɗai da Allah ya faɗi matakai guda bakwai gurin halitta shi a cikin suratul mumin da ya gama sai da ya yi makansa kirari ya ce wa laƙad insana min sulalatin min din ɗaya kenan ko sun maja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqana an-nutfata 'alaqatan فخلقنا العلقة مدغة فخلقنا المدغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر da ya gama sai ce fa a ahsanul khaliqin wanda ba wanda ya san yadda za'a. sannan kuma dan adam din nan kadai idan ka dauko shi zaka samu duk masu karatu a duniya da kyar ka samu wanda ya karanta dan adam ya san shi ka kafa duk wannan masu daktocin nan da eh, profesan nan a ce maka mutum ya tattar ya zama profeso ta kowane bangare da wuya wani sai ka ga digirinsa na ɗaya da na biyu da na uku da profesan da ya zama duka akan ido ya gama wannan karatu idan an zo bangaren ciki mai da tuta sai ce a samu likitan wa wannan ba matsalar shi ba ce saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya kai makura gurin ainihin wato kwarewa akan aikinsa to yadda kaga aikinsa babu naqasu to haka sifar Allah subhanahu wata'ala take babu naqasu haka kuma zatin Allah subhanahu wata'ala yake babu naqasu shi yasa daga lokacin da kace alhamdulillahi to duk wata sifa ta kamala ka tabbatar wa Allah ita sannan duk wata sifa ta naqasu ka kore ma Allah subhanahu wata'ala ita shi yasa malamai suke cewa li'anna mujarrada wasfihi bil kamali biduni mahabbatin mujarradin siffata Allah da kammala da kamala ba tare da kana son shi ba to la yusamma ba a ce masa hamdu kawai abinda ake kiran kiransa madahu shi yasa za ku ga idan an je tan suratul baqara da ya faɗa abubuwan da ya ce inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nasa wama anzala Allahu minas sama'i mimma in fa'ahya bihi al-arda ba'da mawtiha wa basta fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyahi والسحاب المسخر بين السماء والأرض سيتي لآيات لقوم ياقلون da ya faɗa abin da ya sai amma wa minan nasi akwai daga cikin mutanen da manyan yattakhidhu domin dunillahi andadan za su riki wasu kishiyoyi su kyale Allah subhanahu wataala kuma yuhibbunahum suna son su yadda masu imani suke son Allah kuma na amanu ashaddu hubban lilla in dai akwai imani to sayayyar Allah ita ce gaba hatta soyayyar annabi Muhammad farko ne reshi ne ta soyayyar Allah subhanahu wata'ala amma soyayyar Allah ita ce asali to yayin da mutum ya tabbatar wa da Allah kamala babu girmama shi to wannan ana ce masa madahu ne ba kuma ainihin wato alhamdu bane shi yasa suratul fatiha sai ta fara da alhamdu tace alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai to sannan idan muka lura da suratul fatiha tana da ayoyi guda nawa bakwai a cikin ayoyin nan guda bakwai akwai wuciri ko babu akwai to samun ayoyi guda bakwai a cikin suratul fatiha wanda na bakwai din wuciri ne me yake nuna maka tabbacuwar bauta ma Allah subhanahu wata'ala shi shi kadai ba shi da abokin tarayya shi yasa zamu ga suratul fatiha ita ce ta farko da ta fara da alhamdu sai aka samu surorin qur'ani guda biyar su ma sai suka fara da alhamdu nan ita ce ta farko ko to sannan akwai suratul an'ami Allah ya ce alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala al-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun shine guri na biyu sannan guri na uku shine alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu fi waja sannan guri na hudu alhamdulillah alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahu alhamdu fil akhirah wa huwa al hakim al khabir sannan guri na biyar shine alhamdulillah fatiris samawati wal ardi ja'il al malaikati rusulan in kaga guda biyar zai baka to har wa yau surorin da suka tsari da alhamdu kuma a cikin alqur'ani ina fatar an fahimta surori ne su kuma ainihin wato guda hudu akwai suratul isra'i Allah ya ce wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhid waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhilli wa kabbirhu takbira dai kenan sannan akwai suratul suratul naml wa qul alhamdulillahi sayurikum ayatihi fata'rifunaha wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malu sannan akwai suratul safati subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sannan akwai suratul zumar da Allah madaukakin sarki ya faɗa yace wa qalu yan aljanna za su faɗa za su ce alhamdulillahi sadaka na wa'ada godiya ta tabbata ga Allah da ya gaskata mana alƙawarin wa awrasana al-arda ya gadan mana da ƙasa wace ƙasa ƙasa aljanna wa awrasana al-arda Na natabawwa'u min aljannati haythu nasha fa ni'ma ajrul amil Allah yace wa taral mala'ikata hafina min hawlil arshi yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin da haka idan ka haɗa wa'annan ainihin wato guda ainihin wato hudu shi zai baka surorin qur'ani hudu sun kare da alhamdu biyar sun fara da alhamdu in kada har yanzu nawa zai baka tara suratul fatiha ayoyi nawa bakwai kenan a cikin farawa da surori biyar su fara da alhamdu hudu su kare da alhamdu an samu mutune suratul fatiha ta fara da ayoyi bakwai an samu wa din me yake nuna wa musulmi kadaita Allah subhanahu wata'ala da bauta shi shi kadai kar a hada shi da kowa wannan shine kuma babbar ajandar da Allah ya turo duk wani annabi a doron kasa da ita cewa a bauta ma Allah subhanahu wata'ala shi shi kadai kar a hada shi da kowa shi yasa malaman balaga suke cewa wannan jimla ta alhamdu wato jimla ce kabariya wacce take zuwa da ma'anar insha'iyya kamar an ce ƙulu ku ce alhamdulillah a wajen malaman balaga kuma jimla kabariya a kawo ta da ma'anar insha'iyya don abin yi nuni akan istimira ci gaba domin ɗaliban da suke da alaka da balaga sun san akwai kurujil kabar an mukta da zahir wato akwai lokacin da jimla kabariya ce ta fita daga ma'anarta ta kabariya ta koma insha'iyya jimla insha'iyya ta fita daga ma'anarta ta insha'iyya ta koma kabariya ana samun wannan shi yasa zaka ga a wajen al-irabi suke cewa alhamdu mubtada'un ne marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu adh-dhahiratu ala akhirih lamun din harfu jarrin ne sannan lamul istihqaqi ne wal iktisas na'am الله لفظ الجلالة اسم مجرور بالله وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره ko ka ce wa huwa mubdalu minhu sannan shibhu jumla lillahi aljar wal majrur yana da ta'alluki da khabar da aka shafi shi yasa ibnu malik yace wa akhbaru bi zarfi naw bi harfi jarrin nawi da ma'anan ka'in aw istaqa ya za ka kaddara shi kenan alhamdulillah wajibun aw ka'inun aw sabitun aw mustaqirrun lillahi wannan duka sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da haka sai Allah maɗaukakin sarki ya ce alhamdulillahi rabbil na godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai to dan haka rabbi ɗin zai zamanto ko dai ya zama wancan wa huwa mubdal minhu rabbi ɗin sai ya zamanto shine badal shi kuma badal kamar yadda muka sani nau'ika ne kala daban-daban amma hanya mafi sauki da za ka iya wa ɗalibai su gane badal a kawo abubuwa guda biyu ɗayan shi ne na biyun na biyun ne na ɗayan yanzu idan na ce qala al imamu malik al malik ya ce waye al’imamu malik waye malik al’imamu da aka haka za mu ce fi’ilun mali al’imamu fa'ilun marfu' wa huwa mubdal minhu al shi shine badal domin malik shine imamu al'imamu shine wa maliku da haka idan mun ɗauka badal ne allahu shi shine rabbu shi ne, wa ina fatan an fahimta ina fatan an fahimta kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce, kada an anzalallahu ilaikum zikira sai ce rasulan waye rasulan ne zikira, waye zikira shi ne wa rasulan wannan yana daga cikin anwa'u na ainihin wato badal ina fatan an fahimta to wannan aya da Allah subhanahu ta'ala ya fara da ita yace alhamdulillahi rabbil alamin anan wajen Allah bai ambaci zarfu makan ba ko saman wanda ake gode masa shi subhanahu ta'ala. amma ya ambaci makani gurin da ake gode masa sannan ya ambaci lokacin da ake ainihin wato gode masa inda ya ambaci makani ya ce wa labal hamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tuzhiru yanzu sama da ƙasa guri ne ko ba guri bane to da sama da ƙasa banda Allah subhanahu wata'ala babu wanda ya cancanci godiya godiya mutlaka sannan ya faɗi zamanin da ake gode masa ya ce wa huwa Allah la ilaha illa huwa lahul hamdu fil ula wal akhirah al ula wal akhirah zamani ne ko ba zamani bane to da duniya da lahira babu wanda ya cancanta a yi masa godiya mutlaka an ba Allah ba shi yasa idan wani ya maka abu na alheri kace ka gode masa to godiyar da kai masa godiya ce juz'iyya har yanzu godiyar za ta koma zuwa ga Allah ana ganewa mai cikakkiyar godiya mutlaka shine Allah subhanahu wataala shi yasa idan aka zo raba abu idan mai cewa a bayar na asali bai ce a baka ba sai kaga kana nan gaba ba sai a fara sai ka ga mai ya tsallake kana malami ko yana barzan da an Allah ya tafi zai kare ba sai an je wajen da kan angul sai a je can gurin sai a shi. kai kana nan gaba ta nan aka fara ko baka samu kafin a dawo kuma abin ya kare lokacin da za ka kashi kai faɗa bayan da za a yi me yasa nan aka fara bai samu ba na can ya samu saboda mai cewa a bayar na hakika bai ce a bashi shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya zamanto shi yake da godiya mutlak to shi ake gode ma ainihin wato a duniya da kuma lahira shi yasa Allah madaukakin sarki yace qul alhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina istafa Allahu khairun amma yushrikun wannan annabi yace ka ce qul alhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina istafa shi yasa zamu ga annabi nuhu alaihi salatu wassalam da Allah ya tseratar da shi daga dufanu Allah ya ci fa idza stawaita anta wa man ma'aka alal fulki fa qul alhamdulillahi alladhi najjana min al-qawmi adh-dhalim tunda ya tsere to yanzu abinda ake so shine yayi godiya ga Allah subhanahu wata'ala da haka Allah yake cewa annabi wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an fa ahya bihi al-ardha ba'da mautiha la yaqulunna Allah Allah yace qul alhamdulillah ce, alhamdulillah da haka suka faɗa a farkon Fatiha ana kaddara qulu ku ce alhamdulillah alhamdulillah annabi Ibrahim mun san cewa sai da shekaru suka ja kafin ya haifi 'ya'ya san da ya haifi 'ya'ya bai ma kowa godiya ba Allah ya ma dan haka yace alhamdulillahi alladhi wahaba li Alal al isma'ila wa ishaqa inna rabbi lasami'ud du'a haka annabi dawud da annabi sulaiman Allah yace wa laqad atina dawud wa sulaimana ilman wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi al godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala to shi yasa shiga aljanna dole sai an yi godiya ga Allah Allah ya ce wa ana ma fi sudurihim min gilli duk abin da ke cikin kirjin mutane na damuwa sai an cire kafin a shiga aljanna ka zo da wuri wani ya zo tara gurin kafin ka tashi ya zaune gurin ya bata ne kaga akwai damuwa ne to an dai za a shiga aljanna in Allah ya da irin wannan damuwar da wannan ya taka wannan wannan ya zubar mu wannan to sai an tsaya tukunna an ci cire, sannan sai a ci a wuce ونزعنا ما في صدورهم من جل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لك إنك كنك أهني زوا الجنة كبوري مع الله شريعتي لك بورن الله baka yi saka shiryar da kanka ba in ba dan Allah subhanahu wataala ya maka tofiki ya dora ka akan wannan ba shi yasa in sun shiga Allah yake da awahu fiha subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiha wa akhiru da'awahum anil hamdulillahi rabbil alamin ita ce karshen godiyar da zai in muka fada insha ko kuwa haka da ya faɗi cewa ya gadar da littafi sai yazo yace jannatu adnin yadkhulunaha ko yuhallawna fiha min a min fiddatin min zahabin wa lu'lu'an wa libasuhum fiha hari wa qalu alhamdulillahi alladhi azhaba anna alhazan godiya ta tabbata ga Allah da ya tafiyar mana da abin da yake ainihin wato damuwa ne inna rabbana lagafurun shakur shine allazi ahallana daral muqamata min fadli wanda ya saukar da mu gidan zama da falalarsa da haka duk abin da ka samu ka yadda cewa qul innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha Karka ka ɗauka cewa ko dabaraka ne ko wayanka ne a karka ka ɗauki wannan an gani da shi yasa da ya hallaka wasu mutane da aka yi musu wa'azi cewa falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna alaihim ba kulli shay lokacin da suka manta abin da aka yi musu wa'azi suka bashi suka yin aiki da shi Allah ce sai muka bude musu kowace irin koba ta ni'ima hatta idza utu hatta idza utu hatta idza farihu bima utu akhadnahum bagatatan fa idahum mublis Allah sai ce fa quti adabirul qawmil ladina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai to mafi girma ma ko a gode ko kar a gode shi ya riga ya gama gode ma kansa ko kuwa ko Allah ya sa kai godiyar ko kakkai shi tintin ya riga ya gama gode ma kansa ya ce huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlisin lahu ad-din sai yace alhamdulillahi rabbil alamin da raballahu masalan rajulan ko mamlukan la yaqdiru ala shay'in wa man razaqnahu minna rizqan hasanan fa huwa yunfiqu minhu sirran wa jahra sai yace hal yastawu alhamdulillah bal aktharuhum la ya'lamu da haka ya faɗa yace falillahi alhamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahu al ala kulli shay'in qadir ka Allah mar madaukakin sarki ya faɗa yace wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min khifati tsawa tana tasbihi kuma tana gode ma Allah sannan ya faɗa ga kafirai lokacin da Allah ya ce wa suna cewa a mitna wa turaban wa a inna suna? khalqan jadida a ce mu mutu mu fitattake kuma a tayar da mu na sabon halitta Allah ya ce qul kunu hijaratan aw hadida in mutun ya isa ya zama dutse ko bakin karfi aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum ko wata halittar da kake ganin kana da girman da in an rasa ta ba za a samar da ita ba fa sai yaquluna man yu'iduna da sannan za su ce maka waye zai iya dawo da mutu Allah sai ce qul allazi fatarakum awwala marra Allah da ya samar da ku daga babu shi zai iya dawo da ku Allah ya ce fa yingidu giduna ilayka ru'usuhum wa yaquluna matahu za su dinga girgiza kai suna cewa yaushe wannan am Allah ya ce qul asa an yakuna qariba Allah ya ce ya kusa dan haka sai ya ce musu yauma qul asa an yakuna qariba sai yake cewa yauma yad'ukum fatastajibuna bihamdi akwai ranar da zai kira mutum dole ya tashi ya je gaban Allah kuma sai ya jawo jawuwa kuma irin ta mai godiya ga Allah subhanahu wata'ala ya Allah ma yace tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi ba wani abu fati yana tasbihi yana gode ba Allah wannan masallacin bangon wallahi yana yin tasbihi kuma yana hamdala amma walakin la tafqahuna tasbihu da tahmidin da tasbihin ne ba ku fahimta ya suke amma wallahi yana yi da haka in ma za ka tashi ka bauta ma Allah ka tashi ka bauta mai Allah yana da wanda za su bauta mai ba don in sun mai bautan ba za ta mai amfani subhanahu wa ta'ala wannan teburin ma yana yi wannan bi kama tana yi amma walakin la huna ba za ku fahimci yadda suke yin tasbihi da tahmidin ba ba za a iya ainihin wato ganewa ba wannan yana daga ainihin wato ciki to shi yasa a qur'ani Allah subhanahu wataala ya sa makanki suna hamidun ne shi shi dama tuna abin godiya ne dama shi da aka suka ce hamidun sifatul mushabbaha ne bismil fa'il wanda yake wannan sifar lazima ce hamidun da ma'anar ainihin wato mahamu shi wanda ake ainihin wato gode mani shi subhanahu wata'ala Allah ya faɗi wannan a gurare da dama a cikin ainihin wato alqur'ani Allah madaukakin sarki ya mana tawfiki da haka wannan shine da haka rabbil alamin ubangijin talikai ita kuma kalmar rabbu malamai suka ce yayin da ya zamanto rabbi shine na'atul awwal wa huwa mudafun al alamin shine mudafun ilayhi majrur wa alamatu jarrihi al ya niyabatan ala al kasri li'annahu mulhaqun bi jam'i mudhakkar salim ilhaqin shi akai da jam'i ne na mudhakkar salim wanda mun san cewa jam'u mudhakkar salim ana masa rufa da wawu sannan ana masa jarra da ainihin wato ya'un da kuma ainihin wato nasba akwai abin da ilhaqin shi ake yi da jam'i na muzakkar salim wanda asalinsa ba jam'i bane wanda yake ainihin wato muzakkar salim to wannan yana daga ciki malamai sun yi magana cewa wato ishtiqaqi na al'alam wanda jam'in sa shine nan al'alamuna ko al'alamina daga menene babban malami al'allamatul ƙur'ani shi ne shek muhammad aminu shinkiki musamman ɗaliban duk da suke da sha'awar tafsiri su nemi tafsirinsa sai dai kawai shi matsalar da za ka ci karo da ita idan baka da jalli na karatun baitoci musamman na shu'ara a gaban malamai to za ka ci karo da wasu baitaka a cikin addu'a ulbayan za ka rasa yadda za ka yi da su amma gaskiyar magana malami ne da ya yi ƙoƙari gidan tafsirin ƙur'ani da ƙur'ani da ayat da ya kawo maka anan zai ce to Allah subhanahu wata'ala ya kawo irin ta a guri kaza ita take fassara wannan malami ne da ya rayu a wannan zamanin wato ina nufin a wannan zamanin domin wato sun yi zamani da su Bimbar da su Albani da su ainihin wato Sheikh Jabir Aljazairi yana daga cikin malamai na farko-farko da aka bude Jami'ar Musulunci ta Madina ya baro murtaniya ya zo don ya karantar har yanzu murtaniya idan aka zo daura aure abinda ake faɗa kwalitin namiji wajen aure shine a ce ya haddace kaza ya haddace kaza ya haddace kaza ya haddace kaza ita ma macen kwalitin ta da za a faɗa gurin aure a ce ta haddace bukhari da muslim da waye da waye da waye haka ake faɗa a wajen a wajen ɗaura aure to yana daga cikin mutanen da Allah ya ba su ainihin wato zakai wanda kafin ya fantsama duniyar neman karatu ya haddace baitika sun fi baiti dubu goma sha biyu waran gaskin gaske in ka je akwai malamin da ya je zai yi karatu gurin shi da cikin waƙe ya gabatar da kanshi to ala gafarta malam na zan yi karatu a waƙe ya haddace baitika masu tarin yawa kuma yana daga cikin malaman da ba su yadda da majaz domin maganan majaz zaki ta rikici a kanta a magana ce asali jahamiya ce suka fara ibn malik mai alfiya yana daga cikin malaman da ba su yadda cewa akwai majaz ke sa shi wannan malam a zamanin shi lokacin da yake da rai duk wani mutum da yake jin ya isa a gidan qur'ani wallahi sai da ya minki cewa an ya isa ya daga hannu ko ba wanda ya sai daga hannu babu ya ƙoshi gidan karatu ƙwarar gasken gaske to wannan tafsirin nashi adwa'ul bayan fi idahil qur'an bil qur'an da yaje can karshe sannan yayi dafu, hamil ittira duk wata aya da azamiri take ganin akwai cin karo a qur'ani sai yazo kuma sai musu littafi su kutum mai zaman kanki in ya kawo ayar sai warware maka ce ba haka yadda kake tsammanin akwai wahami to yana da maganganu ƙwarar gaske gaske a gidan ainihin wato alkuna da haka yake faɗa yake cewa wato ishtiqaqul alam min al alama ita kalmar alam ishtiqaqin shi daga alama ita kuma al alama har yau ma'anarsa shine aya kamar yadda Allah ya ce inna ayata mulkihi kun ga ayata mulki shine alamata me to da al-ayatu fil lugha da al-alamatu fil lugha dukkan su suna nufin alama kenan cewa Allah da yace rabbil alamin ubangijin talikai talikai ana kiransu alam ne saboda me saboda alama ce da ni da kai ta akwai wanda ya samar da mu kenan duk lokacin da kaga masallacin nan da AC da komai kai ka san ba yadda za a ce masallacin nan haka kawai ya zo gina kanshi ya wundo ya sa banka da lasibika ganin wundo da lasibika da banka akwai wanda ya zo aikin ba masallacin ba ne shi yasa al-imam abu hanifa wasu mutane sun zo za su jayya da shi ya dauki dogon lokaci yana tunani yace masa ai yana mamaki ne wata jirgin ruwa ce ta sassaka kanta ta je ta saka kanta ruwa ta loda ma kanta kaya ta tuka kanta ta je ta sauke kuma ta dawo suka ce kakkare na mana wayo mana su kuma mutanen fa ba su yadda akwai Allah ba kuma akwai wannan aka zo za a yi muƙabala ya ce to ai in haka ne ai maganan a tattauna da kuta tsariya idan bai yiwa jirgi ta sassaka kanta ta tuka kanta ta je ta sauki duk lokacin da ka ganta akwai wanda ya kawo ta to ai bai kamata a ce duniya na haka kawai ta zuwa wanda ya kawo ta ba ta akwai alama ne akan akwai wanda ya ainihin wato kawo ta shi yasa Allah ta'ala ya ce mana kul a innakum latakfuruna billazi khalaqa al-ardha fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada sai ce zalika rabbul alamin mai wannan aikin shine ubangijin talakai to shi yasa Allah subhanahu wataala da ya tashi annabi Musa yace su je wajen fir'auna da shi da dan uwansa Haruna fa'atiya fa'atiya fir'auna fa qula inna rasul rabbil alamin sun yi doguwar tattaunawa har ala fir'auna fir'auna ya tambaya yace wa ma rabbul alamin kai kaji wai mai makon bai ma san waye ubangijin talibai ba kai mala an yi matsaya ta mala kaga yanzu kai da kana a zo yana sallah to wai Allah nan ma da kace bayani waye shi da rigima na kan shi Ya kai in ban da renin wayo duk bayanin nan da ake maka masan waye Allah wa ai abinda za a kai ku kashe shi kai ku kai shi lahira kenan sai fatawa to shi yasa ranar nan duk da ya fara wata magana mai muhimmanci wallahi dole dalibai su ji tsoron Allah su koyi karatu da inda ya kamata wannan zai sa mutane kun san duk fitinar da za ta zo wanda ake ɗibawa a ji a zuba su a kai su a baro matasa ne to daga lokacin da baka isa a ka koyi karatu daga inda ya kamata ka koyi karatu ba to matsala za a samu wani ya je jerusalem ya dawo kristan da irin yan karamar sarkan nan ya amfani da ita kwana biyu sai ya ɗauka sai ya ba kafira ya uwan shi ita kuma ranar nan kawai sai ta tafi gurin mai walda ta ce tana so mai waldan ya bude sarkan ya ga kundin ya ga me yake ciki shi kuma mai waldan musulmi ne yana budewa sai ya ga ashe ɗan ƙaramin ƙur'ani ne aka saka a cikin kundin sai ya kabbara sai ya ce billahi lazi jinin ta ya halatta <laughs> ai a kashe ta kawai kawai haya haya haya sai rigima sai aka tafi wajen wani ustazu kai ustazu kai da ya kamata idan matsala ta lalace ka gyara da aka zo ana mai bayani ga abin da ya faru sai ya tambaye wanda suka zo fatawa ya ce kun zo min da kanta tukunna wai idan ba a zo mai da kanta ba wallahi ba zai fatawa ba wai sharadin ya fatawa sai an zo mai da kanta tukunna kaga wannan aya masa ne hauka ne ba daidai bane irin wayannan dole ne mu fahimci cewa mu du'atu ne ba ku kudatu ba ne duk lokacin da mai karantarwa ya ɗauki mataki na hukuma to ba a zauna a lafiya yana da kyau a fahimci wannan a gane wannan da kyau da haka fir'auna ya ce wa ma rabbul ka ga annan musa bai yi kushi ba sai ya ce rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum ke. kenan yanzu sama da ƙasa da abin da ke tsakanin sama da ƙasa sune wa sune alamin kenan samuwar sama da ƙasa da abin da ke tsakanin sama da ƙasa yana nuna maka akwai wa akwai Allah subhanahu wata'ala qala sai fir'auna yace liman ku ga wanda suke gefan su ala tastami'u ba fa ji kuwa kuna jin abin da yake faɗa kuwa qala sai annabi Musa yace to in baka gane waye ubangijin talakai ba rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin na'am ubangijin kai din nan tunda ai shi yana da shi Allah ne ko sai aka ce ubangijin ku da ubangijin iyayen ku na farko shine rabbul alamin qala sai ya ce inna rasulukum alladhi ursila ilaykum lamajnun fir'auna ya ce kai wannan fa da yazo ya ce Allah ne akwai ina tsammanin kamar akwai hauka ta tare kamar akwai hauka ta tare da shi qala sai annabi Musa bai fushi bai ya ce rabbul mashriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum taqiluna ubangijin gabas da yamma in dai kuna da hankali to shine rabbul alamin wannan shine abinda ainihin wato annabi Musa ya faɗa a Fir'auna shi yasa malamai sun yi maganganu har wajen guda biyar akan me ake nufi da rabbul alamin ko me alam amma wannan ita ce ma'anar da tafi kowace ma'ana gamewa wajen cewa al'alamu shine ainihin wato dukkan wata alama da take nuna samuwar Allah subhanahu wata'ala al'alamu ne haka al'imamu gudun kasir ya ce wa al'alamu mushtaƙun min al'alama da ya gama a cikin tafsirin shi ya ce ƙultu sai na ce li'anna alamu dalun ala wujudi khaliqihi domin koyaushe alama tana nuni akan samun wanda ya halicce ta wa iha wa wahadaniyatihi sai ce ƙalabin ibn al-mu'taz yace fa ya ajaban kaifa usal ila sannan an kaifa yajhadu al-jahil Wafi fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid a cikin yace abin mamaki ya tabbata kaifa kusa wa ya ajiba abin mamaki ya tabbata kaifa kusan ilahu ta yaya ake saba ma Allah sako na fito na fito sannan ya mai musu yake musu akan Allah subhanahu wata'ala yace ce wafi kulli in lahu ayatun a cikin kowane irin abu akwai alamar da ta dullu ala annahu wahidin wacce take nuna cewa Allah subhanahu wata'ala wallan kwaya ɗaya ne shi shi kaɗai ne subhanahu wata'ala da haka shi yasa wannan qur'anin da ke gaban mu yace wa innahu latanzilu rabbil alamin an saukar da shi ne daga wajen ubangijin talikai shine Allah subhanahu wata'ala ina fatar an fahimta da haka aya ta gaba sai Allah ya ce ar-rahmanu ar rahim sannan Allah ta'ala ya ce mana shi wannan din shine ar-rahman da haka yayin da ya zamanto rabbi shine sifa ta farko ar-rahman shine sifarsa ta biyu ar-rahim shine sifarsa ta nawa ta uku sannan maliki yawmiddin shine sifarsa ta hudu shi yasa zamu ga hadisin da zo cikin muslim sahihu muslim wanda annabi ya faɗa hadisul qudus yace Allah ya ce qasamtu salata na raba sallah baini wa baina abdi nisfain na da bawa da gidan shi yasa daga lokacin da mutum ya san abin da yake yi a sallah irin fadancin da ake yi kafin a zo a fara yin ta da yadda ake fara ta bai kamata ba mutane su ɗauki sallah ya zamanto ba ta da kima da daraja ba abin da annabi ya faranta masa da irin sanda zai bar duniya koma zuwa ga Allah ya ga ya bar sahabbai ya yi achieving su gurin tsayawa su yi sallah yadda ya kamata shi ya sa za ka ga da wahala ka samu wasu mutane a duniya wanda za su tsare sallah kamar yadda sahabbai suke shi ya sa Allah ya ba su tabbas ya ce alladina in makkannahum fil ardi aqamu salata za su tsaye da sallah shi yasa cikin alƙawarin da ya da yace wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati sai yace la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun sannan yace wa aqimus salata wa atuz zakata sannan za su tsaye da sallah sannan za su bada ainihin wato zakka shi yasa za ku ga kadiyar da ta faru ta sayyidina Umar da muka fara magana jiya ko kalli wuka aka burma min ya istirja'i lokacin da ya istirja'i shi yasa malam ba yadda za a yi a samu wani malami a duniya da zai iya ma wasu mutane tarbiyya irin yadda annabi Muhammad babu an riga an gama ba a yi ba kuma ba za a yi ba wallahi da aka zo aka soke shi da wuka istirja'i abu latal majusi zai gudu duk inda ya zo wannan ya tariki sai da ya soke sama da mutum goma da wuka a masallaci a lokacin da ake wannan rigimar fa gashi an soke sai na umar ya faɗi amma ba a fasa sallar ba aka kawar da shi gefe wani ya shiga aka ci gaba da sallar wanda suke wajen masallaci ba su san ma me yake faruwa ba kawai suna daidai sautin liman ne sun daina jiyo shi amma me ya faru ba su sani kuma sai da aka yi sallar yanzu kana limanci aka ke ka da uba kai eh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai ka bukka ce mai wallahi wani in aka hango shi a titi ya tsikiri wani ganin ma zai ana gudu bai san me ya faru ba kafin ma ya tambayi dalilin gudun in ka gan shi ya cika sa da iska me ya ce wallahi yaki ake juya kawai yaki yaki to shi yasa zaka ga sanda mutum zai fara sallah akwai mai ba akwai ikama ba me ake bude ikama na shi ba Allahu akbar ba Allahu akbar ai ismu ne yanzu cewa kake duk wani wanda yake da girma a gaban ka ya fadi baka ganin girman kowa sai Allah sannan kace ashhadu an la ilaha illallah shine kashi da ba abun bautawa da gaskiya sai wa sai Allah sannan ka shaida da manzancin annabi ba za ka yadda ka karɓi bautar a hannun kowa ba sai ta hannun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama hayya ala salah hayya ala fala ayi goba zuwa ga babban rabo qad qamat sala lokacin tsaye da sallah a sake maimaita wannan kalma ta Allahu akbar sannan ya zamanto kuma duk mutum yana hadar wannan amma ba daga gaske ba lokacin da zaka yi takbiratul ihram baka yi ta ba ka yi haka da hannunka wannan dalili ne akan cewa sai da ka ɗauki duniya ka sanya ta wara a zaharika ka yi watsi da ita ka ce babu wani wanda yake da girma a gaban ka wa? sai Allah sannan ka fara da ka buɗe baki ka ce alhamdulillahi rabbil alamin annabi ya ce qala Allah ta'ala sai Allah ya ce hamidani abdi na ya gode mu idan ka ce arrahmanir rahim Allah sai ya ce asna alayya abdi na ya yabo ni idan ka ce maliki yawmiddini sai yi ce majjadani abdi bawa na ya girmama ni a wata ruwayan da ire ya amri in ka ce na abudu wa iyyaka nasta'in sai ya ce hazali wannan dama na wani ni na cancanta da shi wale abdi ma sa'ala bawa na yana da abin da zai roƙi sannan kuma sai roƙon sai ainihin wato bi ba amma wani zai zo kuma da shiga wannan amma kuma sai kaga daga ƙarshe ba da gaske ke yi ba bubbuga kawai ya bubbuga sai ya ainihin wato tashi da haka Allah subhanahu wata'ala ar-rahmanu ne shi kuma ar-rahimu ne shi yasa irin wannan a gurin Qur'ani wanda ya hada wannan yace ar-rahmanu ar-rahimu ba su da yawa wannan suratul fatiha bismillah sai kuma wannan to sai kuma gurare ainihin wato guda hudu da yace wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa ar-rahmanu ar-rahim innahu min sulaymana wa innahu بسم الله الرحمن الرحيم دكما حامم تنزيل من الرحمن الرحيم سورة الفصلات دكما هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم وإن سنة قول عند الله يحدى هكا الرحمن أين هو الرحيم يا تبت أشكل للتاه أدواء البيان في إله القرآن بالقرآن نمحمد الأمين بن محمد المختار bin abdulkadir aljinki ashahidi shi wannan malamin da muke magana ya ce da arrahman da arrahim sunaye ne na Allah subhanahu wa ta'ala wanda mushtaqani min arrahma an yi ishtiqaqin sunayen ne daga me daga rahma ala wajhil mubalaga akan fuska na wato mubalaga kaiwa makura mun san akwai mubalaga domin rahman yana wazn fa'alani. kamar yadda in mutum yana jin kishi kishi ya kai makura sai a ce atisha kamar yadda in mutum ya fushi fushi ya kai makura sai a ce gadba kamar yadda Allah ya ce falamma raja'a Musa ila qaumihi gadbana saboda mubalaga ne wato a nuna maka fushin ya kai makura fushin ne yasa ya dauki littafin Allah ya jifa da shi bai ma sani saboda fushi ya kai fushi to haka rahmar Allah ta cika ta babi saboda ta cika ta batsi shi sa aka kawo ar-rahman akan sigatul mubalaga sannan haka aka kawo ar-rahim shi ma akan sigatul mubalaga yace li anna ar-rahman huwa dhu rahmati ash-shamila li jami'il khalaiq fi dunya domin rahamar Allah ta game ga dukkan halittunsa a duniya gabaki daya da wanda ya bishi da wanda bai bi shi ba kowa yana dandana rahamarsa a nan duniya yace amma ar-rahim rahama ce da take banci masu imani su kadai a lahira idan aka ainihin wato je duk wanda bai bi shi ba to rahamarsa ta lahira kuma sai yadda ainihin wato hali to shi yasa ya faɗa yake cewa gurare da dama a maganin istiwa'i sai ya ce ar-rahmanu 'alal arshi istawa الذي خلق السم... الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش سيتي الرحمن فاسال به خبيرا da haka suka ce shi wannan sunan na ar-rahmanu babu wanda ake kira da shi in ba Allah subhanahu wataala amma ar-rahim mushtar, ne ka iya samun wani wanda ba Allah ba a ce masa ar-rahim kamar yadda ya ce wa annabi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina min ra'ufur rahim kun ga Allah ya kira shi da ainihin wato rahim amma babu wani mai suna ar-rahmanu in ba Allah subhanahu wataala ba shi yasa Allah ya ce wa idza qila lahum usjudu lir-rahmani qalu mamar rahmanu a nasjid lima ta'muruna wa zadahum nufura Allah yace masa qulil ullaha a'udhu birrahman ayyam ma tad'u walahul asma'ul husna yana da sunaye wanda suke ainihin wato masu yawa da haka suka ce a nan gudun wato rahamarsa da ya ce arrahamanu sifa ce gare shi wanda sunan arrahamanu yana nuna wannan sifa ce wacce take ainihin wato lazima ga Allah subhanahu amma arrahimu wanda muka ce rahama ce wanda ta kebanci masu imani a lahira da kuma sadar da rahamar zuwa ga ainihin wato gare su shi yasa yake huwa alladhi yusalli alaikum wa mala'ikatahu li wa mala'ikatuhu li yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur sai ce inna allaha wa kana bil mu'minina rahima Allah ya kasance ga masu imani masu jin kai sannan yace laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar alladhina tabauhu fi sa'ati al-usrati min ba'di ma kada yatibu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alayhim liyatubu sayti innahu bihim ra'ufur rahim Allah dangane da su wayannan masu imanin mai jinkai ne kuma mai ainihin wato rahama ne to shi yasa wannan ita ce abinda malamai mafi yawanci suka fi tafiya akan shi to shi yasa duk faɗin rahaman nan ta Allah da kake gani kamar yadda inda lokaci ya bayar annabi ya faɗa cewa Allah yana da rahamomi guda ɗari sai ya sako ɓaya ɗaya a duniya sai ya riƙe casa'in da tara suna gurin shi sai an koma can duk bindin-bindin da kaga halittun duniya kaf suna yi a cikin rahama shi wanda ya ce rahaman ne ta sa kake ganin kaza ko dabba take ƙoƙarin tsallake ko fatanta ba ta so ta taka ɗan da ta haifa to a cikin wannan rahaman da haka casa'in da tara ya riƙe ta sai idan an je gurin shi yanzu ka ɗauki rahama kaɗai ta ruwa yanzu ruwa Allah ya ce afara aitimul ma'al ladhi tashrabu a antum anzaltumuhu min al-muzni ko kuke saukar da ruwan daga girgije am na mun munzini ko mu ne muke saukar da shi Allah ya ce launa sha'u da mun ga dama la ja'alnahu ujaja da lokacin da ruwan yake sauka daga sama kamar jiya da aka yi ruwa kafin ruwan ya zo ƙasa sai Allah ya mayar da ruwan sai ya koma kamar ruwan asiri yanzu ruwan da aka yi jiya da aka makaɗa da an mayar da ruwan ya koma kamar ruwan kemikal irin na batar aka makaɗa maganin nan shi me kake tsammanin zai faru Allah ya ce kuma in ya ga dama zai iya yin haka kuma wannan ya fi komai sauki a gurin shi to ruwa ita kaɗai ita ce ra halittar da babu wata ala halitta a sama ko ƙasa wadda ba ta da alaƙa da shi man fetur akwai halittun da na Allah suna rayuwa a wani gefe ba su ma san da man fetur a duniya ba amma ruwa ba yanzu aka ɗauke ruwa ba akwai kwamashinan albarkatun gonawa da minista mutane na zuwa su kai petition su ce to an ƙi ruwa ya kamata ka ɗauki mataki saboda sun <laughs> san wannan matsala ce da taguwa ta fi ƙarfin shi shi yasa abinda Allah ya yi wa mutane na ni'ima ya ce wa inta ta'uddu ni'imatan lahi da za ku ce za ku kirga ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya muku ba za ta ainihin wato kirgu ba to shi yasa za ku ga da jinkan Allah da tausayinsa da rahamarsa fir'auna ya fito ya ce shi Allah ne in ma akwai wani ƙasa yake da shi amma Allah ya tafi annabi Musa da Haruna ya ce ku je gurin shi faƙula lahu qawlan layyinan ku faɗa masa magana magana mai taushi shi yasa wani magabaci ya ce wallahi da za a tsira alkiyama a kawo shi ya yi tarin tirin laifuffuka a ce da maman shi da baban shi su yi masa hisabi da Allah ya masa hisabi hisabin wa zai ɗauka ya ce wallahi ba zai ɗauki hisabin maman shi da baban shi ba ya ce na Allah zai ɗauka domin ya san shi ne arhamun rahimi da duk wanda ka san yana da jin kai da tausayi to Allah subhanahu wa ta'ala ya fi shi to Allah ka ji kanmu Allah ka tausaya mana Allah ka yafe mana dan tsakin sunayensa Allah ka tausaya mana dan abin sai irin an haɗu da tausayi na Allah Allah ya tausaya mana abin da muka faɗa daidai Allah kuma ya ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ya yafe mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kama akwai tambaya jiya ko da aka rubuto an baro ta amma ina ganin na riƙe ɗalibai ne sojoji suke tambaya dangane da wanda aka turo su tirenin ku eh, akwai mushakka za su iya shan azumi ko ba za su iya ba in akwai wahala wanda yin azumin ba zai yi ba to za su iya ajiyewa don dama matakila mafi yawancinsu matafiya ne ko daga wani gari suka taso eh to in akwai mushakka to al-mushaqqatu tajlibu at ko kuwa الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح فإن فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح ومن تزاحم المفاصل يرتكب الأدنى من المفاصل har yaje inda yaje can yake cewa fi kulli amrin nabahu ta'sir wa laysa wajibun bil iktidadi wala muharramun ma'a ittiradi saboda in akwai mushaqqa na azaman ba zai yi ba kuma wancan abin ya zama dole sai an yi su ajiye. bayan sallah sai salama wallahu a'lam assalamu alaikum wa rahmatullahi